na ajin daidai bai tsafo gowa gutai ko? Hmm. yin march 2013 na kalendar miladiya na yamma fari kalendar nigeria kafin littafin ya jimbi littafin mifta hudar salam bita kiki yi al-islam ya sheikh hafiz al-hakami rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da kafin littafin wucin bana katun gile nan man la bayani bai dai la ilaha illallah wanda sharafi shi na ko mm. sharafi wacce ya bayya nan yi nan nan sai cujin ɓare ne mm. man ga al'awwal sharafi ya mafari العلم بمعناها الذي دلت عليه وأرشدت إليه قال أي شهدوا بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم وفي مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فقيدها بالعلم بمعناها وهو نفي الإبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له وعما من هذا بها هذيانا ككلام النائم لا يعلم معناها فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه من قال أول شرط يا مفاري العلم ilimi sharati wa mini shurutun la ilaha illallah bi ma'ana ha bi ma'ana wa di ilimi yake inai ma'ana la ilaha illallah na allazi dallat alaihi na shi la ilaha lawuna wa arshadat ilaihi ci mai wuza gwa ba lobuna qala allah ta'ala Allah wani latu ne daga illa man shahida bil haqqi sai zai shiga jiribe gaskiya na ma'ana sai zai shiga jiribe la ilaha illallah wina wa hum ya'lamun a tsoma da ilimina ai shaidu bi la ilaha illallah bi ma'ana jinkiya da zai wajibu ta da gaske na sai Allah wa hum ya'lamuna bi qulub wa hum ya'lamuna bi qulubihim ma'ana ma nataqu bi ga sinatihim amma je ilimi da ya bayi yana ga tiyagin tarabuna wa fi muslimin ruwa imam muslimu an usman radiyallahu ta'ala anhu qala da ba usman bo sai tuje da gani biyun ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tuce ya tsoye ci ne gwagwa ya tsoye ci biya min cewa tabbata nan ga man mata zana gajin hanjali wawa ya alamu annahu wula ilaha illallah kuma da yi limita da zai wajibu ta bi gaske na sai allah dakhala aljanna zana galo aljanna ha bil ilimi, qale ga la ilaha na uda kan gibe ga izadi ilimi bi ma'anaha yana ma'anai la ilaha gaina wa nafiyul ibadati an kulle ma fi wallah azza wa jal yanzu lan ya ya ibada ya ndoro na ji sai cana wa isbatu halillahi wahdahu wa mula ibadu da tabbatar wa ya Allah bugi la sharika lawa da yana gafu batina amma man haza biya hazayanin amma zane ga ya gala ila illa wucen da ya gungun gungun ka kalamin na'imi kewa ga zane da lile nan la ya'lamu ma'ana maƙe ma'anu yanan fa kaifa yanfi ma nafat kaza na miyan yayin na la Allah yana wa yuthbitu ma asbatat kaza na jin ji tabbatar wa la Allah ji tabbatar wa wa la ya'lamu shay'an min zalika zanna majili ne yan doro yin wuce nan am kaifa ya'malu bi muqtada ma la ya'lamuhu ko ki wato a lokacin be muqtada na wuje ilimin wannan alegam ilimi sharati wa mini shurutu la ilaha illallah ezu bene imane la ilaha illallah no waje ilimi ga wuce e za shi ji fassara la ilaha illallah fassara ji kakayi waga bi zan ga ci ga kima ne la ilaha illallah wa gan wagan ene imane la ilaha illallah wa bayanan wa le ilimi na ngai la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illa Allah ade zane jani tana ade zane ya zazikina ade zane je ne igbana sai Allah subhanahu wa ta'ala gbogi zan ce ne rabu bi la ilaha illa Allah ne ga wale sa sha a shayara ja jagalabuwa iri fatara fasara yabi mai zai lasa zan ce ga ke gungun ga ki ma na la ilaha illa Allah wa gangala ma'abu da maujudun illallah adiza na a yi jibuta kunci madambona sai Allah na fasara da ta sufi je lauza na magajin gwalowa da ta wujudu yin doro sai curo waga ke yi ikwanin musulmi na jigan to sashen khawarijin yasirin nan rami sashi garbiya a ga kima na la ilaha illallah ma ga gan la hakima illallah adda ne ba hukuncina sai sai ci bugi wani yawon jin da kawai na na la ilaha illallah jama'atu tabligi shi mabe jama'atu tabligi shi ta ba da ya yi ba ga ga kima na la ilaha illallah wa gangan ikhraju àṣẹ́kì ko wai da khalu liqin wala shakawati wala yakini wala gugu a ci gaganga ci ku fasara na jibata mun je ne ainihin fasara yin la ilaha illallah ne gano na yi ma'ana yanayi la ilaha illallah ne ga ila da bi haqqin illallah adda zai iza jibuta da gaskiya na sai Allah kalimar bi haqqin nan na yi habaru yin lana ajiye daga bana cocin latin ya ga zalika da yanar lawal haku wa yana ma ya duna min dunihi wal batil sai ci gai zane za buta bi gaskiya nan yana mazan ba ya da buta wanci majin allawa ne wuce ga manu yana la fassara yanzu ya je jigan la khalika wala razika wala mudabbira illa allah jijiyar yanar ebo na ngai gan na gai ma ne la Allah ta ashatu mushriki gashi musulmi a gashi mu'mini a ibe tauhidi don ebo na to mushriki ji to to mushriki na fi zamane jahiliya wannan aya da jigan Allah subhanahu ta'ala ga ja al-khalqu ga ja ga ya rizqu ga mai ja al-ihya ga mai ja limata to ga mai ja tadbiru ngai la in sa'altahum man khalaqa samawati la yaquluna Allah inna Allah fassara yin zai shiga la hakima illallah na wajen daidai ne na ce shiga fa ba su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ko ma yato gan alhukumu ngaiwa gan yin fasai wa le gan wajen kawai yin gayi ibadatullahi subhanahu wa ta'ala ko zai shi mai khalu ikhraju shakki wai ikhraju yakini nan mun ji al yakini kawai zai shiru sharafi shi shuru la ilaha ba al ikhlasu da mu al kufru bi taguti da mu ko al ilmu madabu da ya naji biyu ne cece latin ga shahid Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti cece jirki hadi zai wajibu ta da gaske na sai Allah malaika mai jiriman ko na'am ngani be zai ce ci la ilimi ya ne ya alegan ezude ezage idan la ti abi muslim nke uje ilimi ne la ilaha illa ku ko ngamba la hadithin usman gaza na gajin ajali umar daily ne ya da zai wajibu ta da gaske na sai allahu na ga gada aljanna dole yan nan wani jini sai ilimi na magana waje kyuji na fiyo kyuji su ba to la ilaha wuce na fiyo illallah wuce kiyo isbatu na fiyo kawanyi wuni tauhidiya isbatu kawanyi wuni tauhidiya yoko amma ku kuwa ka sakani annafi wale su ba tauhidi misali cecin latunan gan kadi kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazi na ma'ahu iz qalu li qaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قد كانت لكم أسوة حسنة يسمع عن جواد في إبراهيم دا نبي إبراهيم والذين ما بذي فماني دوينا إذ قالوا لقومهم فككنا جماعة إنا من إنا براء منكم egwai yawa bi wani ma ta abudu na min dunilla be na je jibuta mace mai ce ta ne wani na fi gado na ne kafar na yukum wa da baina na baina kuma wulba ga zuwa ya ji kafirci bi na fo ma ki takani ban gani bi wani bata na fi gado na hatta tu minu billahi wahadahu na tagayi isbatu laisa kamislihi shay'un eh da bane na eh, beto ya tina eh da bane ne da jito ya tina eh da bana ga Allah beto ya tina ga le ne na fi wa huwa samiul basir Allah ya tuyo ne wani umake le bai no le ne ki al isbat ko ji fahimtu ma zai tamasil lati antum la ki kutin na jeji ta bai te jibuta da nan qalu wajadna aba'ana laha abidin yitun da kon da koi ja feji ta jiya kutin naji har da bana ni ibrahim bai gan fa innahum aduwwun li kutiye na naji makiri jayyamiyo miyo illa rabbal alamin sai Allah ya sanar da halitta bata nan fa innahum aduwwun li nafiyu illa rabbal alamin isbat wajen fahimtu so nafiyu kawai wuji tauhidiya isbatu kawai wuji tauhidiya ngama la to uluhiyo wale ganna shi uju ya ibada jina jiya zamu ci mu sai ta nan wata ji isbatu ibada sai ci ganci tauhidiyan al asmau was sifatu wa ga nafi ya tamsilu ji wa nafi ya ta'tilu ji ko laisa saka mislihi shay'un lam yakun lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiya wala naji nafiyu wace aji isbatu ganci ya so ci kama ya ku bi jalali ku yau ko e eh, bugar gane ga ko dan fiti bwa umadan kin bwa umadan gwalo bwa umadan gwafin bwa madan yamma bwa umali balidan hmm, wale nafiyu sakan yin nan na majiman manhajiyar alkur'ana na majiman manhajiyar suna ya ne a sallama wa alayin doro faso ci bata ibada bata daga cin addu'awo addu'a ba na ce cin latin ya gagan wa kala rabu kuma du'uni astajib lakum sai ci yanga ba mi adwa mi agwaduwe innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle zai je ka ce ba mi adwa na ko sai duk kullu jahannama da zan ja dai ne jahannama al ibtianatu ibadu ce shi na abudu wa iyyaka nasta'in gbogi ga yejibu ta gbogi ga yewa taimako bin al istighathatu ezuwa wanzu

sallah ji ibadu ya kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ibada ji pata to su soci to gbangba to gan to tun sai ci buja ta zai zajuro ya zuga ji ibada aya gidima ya zamu gaji ibada aya samun ya bi na cece nasu mai latas da duli shamsi wala lil kamari ya gaji zai da ya yi diman ya magaji zai da ya samun wasu judu lillahi ya e ji zai da ya allah wallazi halaka wanda ya kusa na jihali ta yadda shi na in kuntum ya wuta gudu a da kin allah gwai ga ya ji buta ya wani ya zamu gaji ibada aya kuci mu ma zai ta masu da tiyantum la hakifun yanzu gaji ibada aya cimamin yanzu gaji ibada aya walima yanzu gaji ibada aya anabi mun ce ce ajin anabi sa ga an takunta linnasi take zuni ummiya ilahi ne min dunillah wato ga zan yi halawa ya li toto nawe ce ci ban bi Allah wuyo no ne ko ne ba ta lawo ga ibada ce ci bugi a shaga wuyo so iza da ilimi ne la ilaha illallah ko ka kai nafiyu to yan isbatu wale nono ko sai da maga da ilimi kawai wanda ya zaje ilimi wa ku kyani are ma fike lotu gangani bai ilimi a tamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun yaji da an yi furobe tunguri ko ya mai bali ya mai lati ya batan ya to mai bali tasi da ke da ke da hankali da nan الثاني شرط باشي اليقين بما دلت عليه في الشهادة والغيب المنافي لمناقبه من الشك والريب قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون فقصر الإيمان عليهم مع التقييد بقولهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا ولو قالها بأدد الأنفاس ولو صرح بها حتى يسمع, حتى يسمع جميع الناس وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاق فيهما إلا دخل الجنة وفي من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بنا عليه فقال اذهب بنا علي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة الحديث فقيد استيقاق قائلها دخول الجنة وتبشيره بها بكونه غير شاق فيهما وبكونه مستيقنا بها قلبه والمعنى في ذلك واحد فنفي الشك يفيد ثبوت اليقين وثبوت اليقين يفيد نفي الشك غشرت يا باشي اليقين اذو جاء اليقين ima na ya zula ya wunga da kilo ke shi ko al-yaqinu bima dallata alayhi fi shahadati wal ghaibi e ya zu da yaqin wula gaskiyu ya yana la ilaha illa allah na to gbangba to soci al-munafi nan ya ladan limunaqidihi yana ga annal loyana mina shakki ya shakka wa rabi da kilo ke shi nan in ma na waka la Allah gan ga de ke ke shin daga wucin mu u ya gaskiya ma da shakka ma qala ta'ala taslat na ga innamal mu'minuna allazina amanu billah lalle mu'mini ji aga ga na jayi ma ji ba tuci wa rasulihi amma ji ba tuyi thumma lam yartabu amma ji ke location wa jahadu bi amwalihim amma kun da dukiya shi wa anfusihim bi rayaji fi sabilillah da ya kuna to ulaika humus sadiqun na shiga yi zaba gaskiya shi fa qassara al alaihim ko in ta imani la ta za na shi at taqiri bi kaunihim ganin da kangi ga shi ji hate lam bu ai lam shukku a da ke lokacin tuba fala imana liman ha sha kan ba imani dan buya zanne ga la ilaha illallah gan umma da shakka denu ganona walau qalaha bi adadil anfasi ko ga ko ga la la adadin ya suna ma'ana ko ga la la adadin miliyon miliyon shi walau ha biha hatta yusmi a jami'an nasi walau saraha ha ko ga la la gauce gauciya hatta har bi ka kuna suna a jami'an nasi wai goye burza an bata wa gan wai ga la la amma to sun wai dai shekka dai ne wai ga dana nan wa muslim da sai muslimu min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin abi hurairah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ashhadu an la ilaha illallah mijiri ya da zai za zaji buta da gaskiya na sai sai cina wa anni wa anni rasulullah ma hakika mai anan muhammadu wata ce yaso ya ci miyo la yalqalla idza da kuma yaso ci bi ma bi shahadatu guba banne abudun iza shayi wujo ya abun da tsoye ciwo sha shahada guba ba ne gani shakin fihima wanda ke loke shi tubuwa illa da kalar jannata sai zane ga gadan aljanna wa fi min hadisi min hadisihi aida daidai daga hadisi ya biyu da gabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ne gwagwani tsoye ciwo an ta tabbata na ba'athahu bin alayhi anabi tun abu rera tun da ya dagu ba abu ne faƙala annabi ce ga abu rera gan iza bina na ya ta yi ne ɗaya dagu ba bayan min na lada faman da kita wa ra'a zal haiti zando na gada gun zumayen latin don bina nan nan zumayen fensin nan ya shaɗu an la ilaha illallah wani jirki hadi zai wajibu ta da gaske na sai allahu mustaiqinan biha qalbuhu mun ci be yaqini mu ya gaskiya da ganyen zubo mu da shakka na fa bashiru bil jannati bushara ga na da janna al hadith fa qayyada istiqaqa qa'ila dukul al jannati wa ga hadithin na wa kan gila daga ga na ga la Allah gana ka ni da janna na wayo kiyo wa yi biha a ce ma yi bushara da janna wuce na bi hi ghairu shakin fi ma wa wa da shakka bi la ilaha illa ma da shakka bi muhammadu rasulullahi ya wa bi qawli mustaqinan ha qalbuhu da nan mangu ya gaskiya tun daga yan gubo wa wal ma'ana fi zalika wa idin ma'ana ga nan man wiyo yirimi ma'ana ga rushakin la ke fasara yakiyo mustaqinan biyo mustaqinan biyo ga mace fasara yakiyo ya rushakin biyo fa yi shakki yufidu lakini. lakin yin ya shakka wani tabbatar wa yakiyo yakini je wa thubutul yaqin tabbatar wa yakini mazugun yufidu nafi shak Wani la ma'ana kiwo ya ala shakka nya na wagan guya wannan e zubuda la ilaha illa allah ga umula muhammadu rasulullahi ga amma mu ga wutiya na wani da shakka wata ya shiga a jibuta yau kashin kuci ko man gutiya na wani gan waga jibuta to ti deji wajibuta kuti deji wajibuta etu deji wajibuta tita ti woto deji wajibuta kin deji wajibuta kuti deji wani ya laula na lajan amfani ko sama ila muhammadu rasulullahi gan amma to sun wani ga e eh, anan muhammadu ya fiti sokoga amma to sun wake shi sun ga musallama to su shi su kuga mutum mu ke yi mun ga mutum ke yi mun wake shi shi gon ke bai ga eh wali ka zo to maka mutum mai dai daga ba su kun wake ti ka shiga sun ke bai ga eh ka mu dugula mutum mai dai man rasulullahi ga mutum mu ke yi mun da gunga ga muhammadu rasulullahi gujiran mi mm, du sangada ne amma dai ne ba mi lade na suwa duniya wani zari ne ɓat da ya la wa aji amfani kan wa aji amfani wa aji zaun ci sha ibn zalu je da shakka ene wa be mu mini kiriki na ga zani ga la ilaha illallah la iman ji be tuci mun ce yi ne ni be tuci ma ji kiyayen ma ke de ke le ke shi dan imani ya bu ban ga lamiyar tabu na na wanda shakka amma zane ga ga la ilaha illallah wanda rasulullahi mai shakka dai na ga wọ́n lè zànẹ́ ẹgbẹ́ wọn sọ ẹgbẹ́ wọn fani hmm. wọ́n lè wọ́n àjí zànẹ́ àǹfààní à kuma ga gungoku ramala hadisi ya abi huraira annabi sa sallam ga zanin gajin riki hadi zai wajibu ta da gaskiya na sai Allah kuma kiya jirki da wani Muhammadu wuce ya sai ciyo na zanin ga iberi na ne umma da shakka na zanin ga aljanna a shakka ila Allah wuce zamfani na zamucin ga shakka faya wọn da ke lokeji don imani ubuwa in yi rinna magaiwa ga musulmi hadisin abdurra da na dako ina ne sa su da mutum tun bi ya dagu babu yi ebogo gbani ezula imanu jigan aljanna dabo ku iddatin mutakin uji shirya zai jibe da ya sun da ya imanu na dabo wuji shirya kafiri shi ya zula imanu diga alkursi na bu ya bane sai shiga wasu a kursi wasu samawa ce wal arz alkursi ya ce ci ngofe ga sama da kini ya zula imanu diga ya kabari dan bu annar yura zuna ala ya guduwan wa ashiya ya zula imanu diga malaika dambu man kana duwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikael fa inna allaha dul kafirin an ga tun makirin su yaci biye malaika wuji biye malaika jibril da ya mikael su yaci su yaci makirin kafiriji ezu ke yi la imanu ji ga siratu dan boye ga shi ma da siratu ga fal kiyami ya bana ce ci wa in minkum illa waridwa adilan duwa da mine ba su ga da bandara sarangona ya tiyan tafsir na shi manji ya tiyan aya wancan wanda ne nimi ne ya ga wancan shi na shi yau hmm? hmm? imani ji na za a da shi, na biyan don nimi ya shi wani alegan imani ya zo ga muku? ga asalisu ya ta ci alƙabulu laha almunafi li raddi madluliha alƙabul bugu fi nan yi aladin li raddi madluliha ya almunafi fili raddi madluliha ko na liba ezula yin wulu da yana la'ayyar lauge launin misali ya zashi shi kila ya lawa wa Allah wa ma la ma'budu bi haƙin illallah ta to idza shi shi bayan eh, jigar la ma ma'budu bi haƙin illallah nan ya eh, zashi shi shi to mu ya jibuta Allah bu jare no ne zane jikiyar dan nan wunja al-qabul gun imani nan jina wa don قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون والآيات هنا المراد بها القرآن ومعظمه في حق هذه الكلمة وذ... وذكروا ووعظوا وهم لا يستكبرون أي عن الإيمان بالله وطاعته وذلك هو حقيقة التعلق المنفي أن سوى الله بلا إله المثبت له سبحانه بإلا الله ولا رد أعظم من الاستكبار ولهذا قال تعالى في حق من ردها بعد أن ذكر ما وعدهم به من الأذاب أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فلم يتركوا آلياتهم المنفية بلا إله ولم يقبلوا إثبات إلا الله فقال تعالى تكذيبا لكم وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين وفي الصحيح عن أبي, عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الدين والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجالب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيآن لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقوى في دين الله ونفعه ما بشر الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به فانظر هذا الحديث واعتبر به فهو عبرة لأولي الأبصار فإنك إذا أمعنت النظر فيه رأيته يحتوي على ما لم يتسع له المجلدات الكبار والمقصود هنا أن المثلين الأولين لمن قبل هدى الله الذي هدى الذي هذه الكلمة أصله وإن كانوا على درجتين متفاوتتين والمثل الثالث لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبله فلم ينتفع هو ولم ينفع غيره بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره لا القبول شرط كين تاتي من الشروط لا إله إلا الله وقبه ko almunafi li rajji madluliha qala allahu ta'ala allah subhanahu wa ta'ala gaga inna ma yu'minu bi ayatina zai jaji imani bi ayayi shi kawai yana zai jaji imani bi alqur'ani na allazi ne rubi ha? A aga yi zai ji aga fatuɓa bi Har kharu sujjada da su ji da ce ci wa sabbahu bi hamdi rabbihim a mai tasbihu ya je ba ya ce ci wa hum la yastakbirun da wace aya shi mababon nabwa al muradu biha ene badu ne al qur'anu wa mu'azzamuhu dokun duma fi haqqi hadhihi al kalima ma'ana mm. dukkan don biya alkur'an mai gangan ya tiya hakkiya kalima na nan zaun ci shiga yi zane shi wa zakarwa wa'azu a fatuɓa a jiwazi shi ko a mato so hum la yastakbiruna ai gbotika ai anil imani billahi ai gbotika ga ya ji ma ni butai ciya ya wa ta'atihi amma gbotika ga ya la mi to so kwa ya wa zalika huwa haqiqatu ta'alluhi ya bonan naga ya ki kaya buta jiya so ko almanti an fi wallah bila ilaha na buta jiya so ko mun yana a ya zandoro na ji to ya na wa ji buta zandoro sai ako almusbitu lahu subhanahu bi illallah amma ibada bata tabbatar wa Allah gugi da kalimar illallah wa rada azumu min al-istikbari a ya zuga gan ya gola Allah wa adena wace ku ya zuzuba kana Wani ya za kala ta'ala fi haki man raddaha gama la Allah subhanahu wa ta'ala wa yagan ya ci haki ya zaniga gan wa reject la ilaha illallah ba da an zakara ma dahu bayan ya ce ta yi tula da yana wajen alkawali bihi biwi min al'azabi ya zaba nan annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun a sai ya ga gagagan la ilaha a sai botika wa yaquluna amma jagan ai inna la tariku alihatina iga walu la da kuti jeyi li sha'iri yani ko ci majnun na shetina falam yatruku aliyatahum ko bi bila ilaha ta na ji an ya gagaji ba da kuke wuce ne ba kalimar la ilaha wannan alukuti wuce shi gwa walam ya kubalu isbata illallah amma lagu gwadon ibada na abin tabbatar wa ya ce ci bugina qala ta'ala ce ce latin cigan takziban lahu ya ce mu la zamanci ya zaga mana wa tawfiqan li nabiyyi mula nabiyyin ya gaskiya sallallahu alaihi wasallam sai ci ga bal ja'a bil haqqi annabi bi bi gaskiya wa saddaqa al mursalin annaba ne mabe tace ne mabe shi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaskiya wa fi sahihi da hadith na ta duno an abi musa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ko asara go fi sahihi sai bukhari ya ba ko ko muslim kalan gan masalu ma ba sani ma ba sani Allah bihi min ad ko ton ko na to ya ta mutun ya dini wal ilmi bi na kama salil ghayth al-kathir ke le nuyo na dokuna asaba ardan ile na je kin rotina fa kana minha naqiya ade dambo ne kinan na tiyana ko ile adushi eli ci adu ah, ɗe cikin bu adekin ah, dabo na kin wucin ciye kabila tilma'a wani wannan go fa'an ba ta tilkal'a mutum yanyi ci ne da jajina wal ushb be goshi alkasir na dokuna ko yi goshi wa ngole ne ni ko hmm. ngole mu yanu gwaja amfani annona hmm. wa kana mina ajadib amma da kin ci da be wuce kin baku Amsa katil ma'a ndi anu wadi hmm ndi anu wakatiti ufin waloni yani tabanu ipakuna fa nafa Allahu bihi nasa amma nu wuti na to kaji dana na wuti filo ni wuti unyugu ti ya wuti kaji wuti unwa fubara fu da fa wa ji ba an ji amfani fa sharibu idza aja da ga tunu Wa wasaqu wa zarau aja to fi ame to ya ga fi amma ke to anunu wa asaba min ta'ifatan ukhra elen elen wone tin daga sama da ana zukun mun ki aje da nan wace be inna ma ya anu? amma da nan ki nun da je da ana nafa la pancin lo ci na la tumsi kuma an in wa wen Wa kanu wajiwa wala tumbitu kal'an umake yanyin gitin dun da wen yi to wa fazalika a cin aga masalu man fakuwa fi dini layi ko tun kwacin zanen gajiyar fahimta yana dini ya su yaci wanda fa'u ma bashara ko? wanda fa'u wuji ma bashara ma ba a sallawo bihi yana su ci a tuzatunan ma a ruwa ni ba wanga bashara ba bin ya biyu cek fa'alima mu da wa ilimi wa'allama kuma da layi mun ci wuza ko wa masalun mallam ya rufa bi zalika ra'asan bai kotun ko ce zana un la ya ci nan. wa lam yaqbal huda Allah alladhi ursir bihi kuma go ba wuya tsoye na tsoye ta tumi nan fan wani hadisi na zaba nan ko fan zur hazan hadisi ci hadisi na lifa wa atadir bihi wa mawlan wa jinu fawa ibratun li ulil absari ibn hadisi nan darasu ya zai de basira na zai zai su kuga ya hankali na fa innaka idza am anta nazar wa ga cinganna ne bi wangi bi basire fihi ra'aita ya tawi alama lam yattasil lahu almujalladat alkibar wa ne ga ya ganna wakwa kala dan yana mujalladin cikon cikon cikon cikon nan wal Anan masalain al'ulayain al'awwalain amin misali guba ya mafari liman kabila hudallah ya zane ga guguladan ba wai sokona allazi kalimatu asluhu na kaliman nan gai asalin wannan wa in kanu ala ta ga daraja gubuyo na gando shi na dai to wale guba wanci to haje safuni wunyayen lego ko ma yi go wa yi ce zaga ajiyar amfani safu ba ci wunyayen lego amma wọn fi wulo ni wọn ci dudu jiyan lota amma wọn duk kan yi zai jide bukatu ya cabi a jiki a cabi a ngo ne cikin na amfani labi kama labiya wani labi to yi ya tace wani masalu salisu gayi da man lam yarfa bi zalika rasan gayi na to lafiya to ti ga wani ci ba nan wa lam yakbalu magwamata fa lam yantafi huwa mutum bai ta cikin ji amfani duniya wallan yamfa gairo maluji zan da ci amfani baluwa gararun mahadun ne fiyo egu ala nafsi ya ci ta ci wa ala gairi ta zai juna nan alegan alkabulun na inda giyo inda muhimmanci sarauni su ma'ana ne na ha'ilallahu galabi ya ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadatina dangane bi yin ya yi ibada na wajen da ci na ji sai cane na wala wungu ba na sai ce latin ga inna ma yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru bi akharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabi. wa hum la yastakbiruna nga aya ji babun nan ga alqur'anu don mu ci to dokunan ya alqur'an mu ga ga tiya hakkiya kalima na nan iri na al'imam ibn al-qayyim ga wagacin al-qur'an ne ku? al-qur'an wani gaga ya ciki bu na imma al-qur'an wani gaga ya ciya alita ne so ya ci jina ya e tuji ya so ya ci so ya ci gaji sama ngaji kinye ngayi e duliyo ngayi e kushe ngayi wuzo ngayi danzarayo ngayi cin radio ngayi nyigbo ko ngoye ya za mulki nga ya go mulki be yan ba ngoye le ko nga na be ni na alqur'ani ya da an sai tauhidi ya rububiyya kuma alqur'ani ya ji bayani etiya suna jiyato ya ce ga ce ya suna dukun Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Mu'min al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir gangani daga sifati ya ce ci ya ce ci da ilimi ce ce wagan sai ce ci samun ji sai ce aje ta cin al'ada shi ko sai ce ne dunduye sai sai ce ci yin zainin doro miniyan alitta wuji ba na sai tauhidiyan al'asma wasu fati mu ke na alkur'ani ko ma. sai cuji bayani ga ubogi ga ajibu tayo ya addu'a'u al'inabatu a tawakulu a taubatu al'istighfaru a tahalilu a tamidu a tamjidu a salatu a siyamu a zakatu a tawakulu alhajju a ruku'u ko al'umratu al'ikhbatu batan naji sai cugan ubogi ga ajiyo amma ga jiwi ba da ne a zenin don domin na sai kiyo tauhidiyan al'uluhiyya kuma al'ur'anu ya labari ya annaba na jigwagali yanina dangane bi al'umma shi ke minatoci la nasara la zai ji ma bi annaba wuce shi nan labarin ya annabi nuhu labari ya annabi musa ko labarin ya annabi ibrahim ikin na ya ci gawa gane na yi labari ya tiye zai jami fi tawhidi tsoye ci ya nasara ne ko ma alkur'anu ya labari dai ya tiye zadejeje na shi jima da tuci ya tuci shi biya jalaka nan ke na da shi na ke jama'a ke jama'a na shi tsoye jalaka da tufani na ke jama'a na bi shu'aibu shi na ko ne tsoye jalaka ke jama'a na bi salihu shi nan ne tsoye jalaka na sai fir'auna shi nan na ci bin wani ga na yi bata na yi labari da bayani etiye ga bayan zai ji ji imani gangani da tauhidi ya kem na to ci jin halaka jin shi wata ke da jin azaba fari kiyami na kuma sai ci ya labari yan an na ji an na ji an na ji mana asallaji azakaji azakaya da aji lomura ji kaza ji kaza ji kaza ganne bata ina sai bai tauhidi nan ko an ni gata ibn qayyim miji bayani bayani wato wato qur'anu bayani ki ku kan tauhidi amma ti shi bata kiyo la ilaha illa allah muhammadun rasulullah wallahu a'lam wale gam ko wanda ya zai ga gaskiya nga mala mushriki da ga ne biga ayin na la tariku wa li atina li sha'irin majnun nga ga kuti ji lugwa ya ga na je ti za na ko ni ma je ti na annabi shi zo ne mushriki ja annabi ga sha'irin majnun da na ko mun ci malakunta annabi malakunta wa hatin ya gaza don nuna gata ta ce ko gaskiya wani zai shi ta ce gaskiya bu wani a je kiyo a je sunan a je inda sunan dai a tsaye a shiga jiki nan a shiga yiwu nan amma zula a kuruji mula mutu kiyo mula mutu gaskiya ya adi musa ko na igba man gina wale ga hadis na wallahu ya ce fala na ilimi be ko kuma lawo ga ka ilimi ga dadana ba an ga ga ka kayi tuwo ka ilimi a diniyar musulunci ga cinule a da safiye zai na ga ayayen alkur'ani wo a ga hadisi ya ne sa sallam wo a ga wuji ganewa a ga wuji fahimta a ga wuji bayani a zanwaci a ke ji ta iskin batu daga babu eh a ce hadisin ba su daga aya na jobi hadisin na jibe bulu daga amfani safiyan manya hadis na ke da fikiyo ya naga gane wani ko a ce dai zashi dabo na ji a dai a yala ku fiti amma wa hadisin ba su jiwa ko naga ga ita baka ya zijo ke ba mu yin hufazu ya hadisi shi biyu wani iya mafaru a ne gan mai fiki uja ne ke jadi sai na ko na masu a rike a rike ku fiki wa zane gajin wajen ga na suku a gayu eh, a su da amfani ma a da amfani mai a masa kuye ta ci wujji to ganewa wa umake ku fiti wa da sun wujji wana to wani na to gane wani

misali mini ba wuya alkur'ani alkur'ani da sunna ya ne isa sallam na ta zune ne zaga ba hukunci wani hukum illa illa mara Allah ta budu illa iya afa hukumar jahili ya ce bugu ma sun la hukuma ne Yau yuqinun amma zane ba hukunci bai ta ce sai ciyana kun ga constitution ko act ko ko edict ko decree sun ga gunje ga alqur'ani ko ci ga jejiwi gangani ga alqur'ani yo sannan ga kiyo ga aje kafi na ruwa bu musulunci wannan amma ga ga a gunje ga alkur'ani ma daidai ga alqur'ani ne ma ya dinda nan kungiya zane a zalimi kafirci mai tan cikin wa ji kufrun akbara wallahu alam mini bawo ya alƙur'ani na waji dole in zaga agwa na sai ce ba gyafa da ta ce yin zage sai shiga wa nisa zakaru kal'unta ba gi mun fi gujiyan in zage sai shiga rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihi sai ce ba gi ya fala ta ce in zage jo wọ́n lè dánú kó ẹgbọ́gọ́ ẹgbàjú lójú gender equality gaba ji bayan zage a gaggan doshi ma na ji kiyayen na ji ba wuya na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi bata ba jayo wa ma sanna min qablika illa rijalan ku mm. nuji ire mitu zan do tumi ne tu ciwo ka nona sai ba ji e ga ne ibn azmi ga da alfi sallati ga inda gidda boya annabi nan e ga wuce man shiga kuskure a tun ga ibn azmi ji ba abu sai ci fagwi ya wallahi talaq e gwayin ba ji don fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du ta tanki azwajan ghayra inda ga kulu sai da da jan ko amma wa ji kiyan wa ji talaka a jiyaye e jujiye ba babau inda gwa nabi isa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda allah da na ye ga shi ya musulmi shi nan wayi bagi ya bana ne bisa a sanin ga layu fiya kaumun wallah amrahum almar'a da ne gallan ba da ba ta da ku fugo yayin zage yin da ga sai shi azo nan da an ja da kiyaye a je rabuwa e boye ga gender equality ne na sara je ku ya zanan wa ne shari'a ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma le ba wuyan alqur'ani ba mini ba wu ya alkur'ani na washe dole zandondo nga jikina nga gona nga gaga shari'a ya musulunci wata adini wata rai, wata dukiya wata mutunci make ta hankali ya nabi za ja kalmu'mina fi bayyana ka na bila shay'an falamin wala ya sirikina wala ya zina lakina wala da wannan ko har da karshe bakwai ɓata ba wujin ya alkur'an ya zagu jike ya zagu sun ya gaga ta zu daga ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ya zuga zu ga manamare kan ga hadisi ahadu ibn aqidah ahlus sunnati wal jamaa hadisi ahadu hujju hada kin ga ta zuna zai je reject ya hadisin ahadu cikin a yagwa a yagwa hadisin ahadu ko a yagwa hadisin ahadu aqida bu anan gaskiya alamu ya mini alamu jiyan in bidi auto ya cufa biyu arabiya ne ni ci al'inqiyadu emilatu li ma'anaha ya ma'anai la ilaha illallah almunafi na ganyen al'adan litarki lamali bi muktabaha ya egwalula na etunga biye na nga lakmane na qala allah ta'ala cece latna ga ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى يسلم وجهه إلى الله الآية يسلم وجهه إلى الله فينقاد ويقبل ويقبل على طاعته وهو محسن أي موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك بها وهو المعنى بقوله وهو المعنى وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وفي الأربعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فجعل شرط في الإيمان أن ينقاد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم sharafi ne ce ƙiyadu emilatu li ma'ana ha ya ma'anin almunafi nan yi aladan litarki lamali ya gwalu ya tulo di mukta da da yanin kane nan ƙala allah ta'ala Allah na latin ga wa man yuslimu wajawo ilallah zandun da na ga fiskula shi ko a ɓatun ta ce ci nan wa mufsinun zane mai biya tauhidi na fakadistam saka bilin urwatil wuska zanna gwala da sun al'urwatul wuska ni da ya gbani bukanin gama ila ila lawo yuslim wajawo ilallah wọn fuska kpasun ta ce ko fayankadu wọn pàṣọta wọ yóò kìlìlò àlàtọ̀ àti wọ́n muftinun ayi muwahid zane ibe tawhidi fakadi tamsaka bil urwatil bi la ilaha illallah sannan kwa sun la ilaha illallah فخرج بذلك زنت يا باب النوم جاء بيغا mun yi in lafiya ci jini ke cana ko na zane takba su yawon mun yi ce cana wa lam yakun muhsinan majlis yaji bulu bulu na fa innahu lam yatamassak biha fa innahu lam yatamassak biha anna lagwa suwa wa huwa al ma'na bi qawlihi ta'ala ngai baba ta latna ga wa man kafara anaga ci manabuna fala ya ka kufuru kafirci gajin wa razana ma ilaina marjuhum e bai ce ci ga ashe bajon fanu na biyu hun bi ma'amilu ya ci mai ya labari ya tuna za ci shi a na inna allaha alimun bi za ci sudur lalle allah su hata lawa da ilimi ya na dan ya gbayin zaun ji jona uhun kalila ya laye mawaya degi ma na tarruhun ila azabin ghalib ita kuza ne da fenayen azaba na tana وفي الأربعين دع الأربعون يا الإمام النووي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده نبي ne gwa kan ce gam ta tabbata ne gam la yu'minu ahadukum idan da mine wani imani wa gumina hatta ya kuna hawa tab'an lima jitu bihi sai tuye gunga bitu ina mi bebe yana ma hadisin naja faja ala shartu fil imani a cula daga mini shirake imani budon an yanka da lima jari rasulu yanzu za mu mutu yana tuci bebe yana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ne alai gan ezula da ya alu sunnati wa jamaa jo a ga al kaulun wa amalun wa ya zai zubi ta'a wa yankusa bil imani egun yo bi aqida imani e gunyo bi tun bi aqida we de de milatu tsechi mu ke be kiyo de lembayo tsechi so wale gan iraga e ibe ilimi ani ko nke ude kibiyo mfuke ude tun gani bi ilimin wuce wakati yau ga hadi zai wajibu ita da gaske na sai Allah a shawa sai ji ba da Allah subhanahu wataala bugi so sha Allah ta'ala mai dare ga kafi jabun nan a ani ga daidai nan sai ci ala a ani mai gaji kuskure nan sai ci fabi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh